الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf awazir rahimahullahu ta'ala a yau insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasi na saba'in da uku a cikin tarihin babban sahabin nan makarantin alkur'ani mai daraja abu darda radiyallahu anhu kamar yadda muka gabatar da bayanai iri daban-daban dangane da wannan bawan Allah mai matsayi kuma masanin alkur'ani Allah tabaraka wata'ala ya kaddara kafin ya karbi musulunci yana harkokin kasuwanci yana ɗaya daga cikin masu hali amma da ya karbi addini sai ya ga ba zai iya haɗawa duka biyu ba don haka sai ya kasance yana neman ɗan abin masarufi na yau da gobe sauran lokacin kuma ya mayar da su domin aiwatar da ayyukan ibada kuma manya-manyan magabata daga sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ina sun yi kyawawan bayanai dangane da matsayin abu darda a cikin al'ummar musulmi wa an sa'id bin abdulaziz sa'id bin abdulaziz ya ruwaito da wannan ruwaya a muslim bin daga muslim bin mikham abu darda yana ɗaya daga cikin almajiran abu darda wanda yake karantar da su a masallacin damask ya ce abu darja sai ce mini odot man fi majalisi na. ka lissafa waɗanda suke majalisan nan domin in san yadda zan ba da karatu yadda zan ba su karatu talafa da'u alifan wa sittamiya wa nagifa ya ce yi sun kai wajen dubu ɗaya da ɗari shida da wani abu saboda haka sai ya ce to a kakkasa su tunda kowa yana son a ce ya karbi ƙur'ani daga bakin sahabin annabi wanda a gabansu aka saukar da alƙur'ani ga suna da dama ma mai gaba ɗaya da mala'ikan da yake kawo ƙur'anin da za su gaishe kiri-kiri saboda haka duk wanda ya karbi ƙur'ani a bakin manzon Allah ya koya daga manzon Allah kaga wannan ya samu ƙur'ani gaskon ƙwariya shine yana ɗanye karab saboda babu wani tsakaninsa da manzon Allah saboda haka kaga babu wanda zai zo ya gwada masa iya karatu ko kuma ko tajwidi ko wani abu makamancin wannan saboda haka fakano ya ƙra'una sun kasance suna karatu a gabansa wa ya tasabakuna ashara ashara suna tsere-tsere a tsakaninsu daman almajirai sai da wannan idan babu wannan tsere-tsere to ba inda wani karatun ma ba za a yi shi ba mutane ba za su je kololuwan matsayi ba dole sai kuna yi kuna rasa tsakaninku to da haka ne yake gane wanda yake da kwanya wato wanda yake da kwakwalwa ko kuma wanda Allah ta'ala ya baki ilimi wanda yake da baiwa ko wanda yake gifted saboda su ɗalibai in suna kokuwa tsakaninsu to har zai taimaka musu in ba su yi ma don Allah daga baya zai zai koma Allah manya-manyan magabata suka ce saboda tsararrakinsu suka yi karatu idan akwai wanda yake sa'anka ne ko abokinka in kuna karatu kullum za ka yi ta maimaita ku ne sai idan ka nema sai idan ka wahala Na saboda haka suna karkasawa ayoyi goma goma kamar yadda sahabban annabi suke yi ayoyi goma sai ta maimaitawa har sai sun haddace bayan sun haddace sai sun san fassaran ayoyi goma bayan sun san fassaran ayoyi goma sai aiki da waɗannan ayoyi goma sannan su kara kaga sabanin alaran mu na yanzu su da haka suke yi ko kuma ana kasa mutane gida goma goma wanda za su rinka yi kashi goma goma suna karatunsu a dunkule wani yana kuskure a cikinsu wani zai yi gyara zai ce wani kana bata mana karatu ko kaza ne yadda ka fada ba haka ba ne Ya ce kuma Faiza idza salla subha abu darda radiyallahu an idan ya yi sallan asuba wamfatala shine ya juya abinda yake nufi da al-infital anan shine wato mutum bayan yi sallah zai yi afkar ba zai tashi nan da nan ba idan ya yi sallah zai yi afkar din da ake yi bayan idan da sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك sannan kuma kaga idan bayan sallah su ba ma akwai kulhuwa da za a yi sau uku falake sau uku nasi sau uku akwai ayatul kursi da sauran waɗansu askar sai ya gama wannan sai ya juya ya za ba wai ana idan da sallah kuma sai ya ce bari ya yi karatu ba saboda kowanne akwai layinsa ba zai yi yi mai gaba ɗaya ba amma za a yi da ya sauwaka to fa ya juya wa kara a juz'an yakan karanta wani bangare ana sauraro dalilin da ya sa karatun Kur'ani yake karantawa kenan idan ka ji kai kuma sai ka ji yana iya yiwa wajen maimaitawa za a iya samun kuskure to kai in baka sani ba za ka iya kuskure baka sani ba kuma idan ka haddace da kuskure hatsari ne domin gyara ki yana da wahala to shi yasa yake faɗa wa malami shi idan ya ji yana jin kayi kuskure zai ce kuskure ne inda ba kuskure ba ne kuma zai ce maka wannan wata kira'a ce kagan yace maka wata kira'a ce ka rike duk ran da ka ji wani ya karanta za ka ce eh, wannan wata kira'a ce ta inganta ko da ko baka faɗi kira'an wane ne ko riwayan wane ne ba to dama malami haka yake sai ya fala idan ya fada kowa yana ji to kuma sai kowa ya ta maimaitawa sai dai ya danganta da yadda ake karba domin wani zai ce mutane goma goman su zo suna maimaitawa tun da suna da yawa wani kuma zai ce mutum ɗaya ɗaya wani kuma zai ce dukan ko karanta inji kamar yadda ake karantarwa a cikin ajujuwa saboda haka lokacin da ya zo yana karantawa fayyuhdikuna bihi duk kewaye shi ake yi gaba tun da kowa na sai ke so yi ne sahabin annabi wanda ya karbi karatun qur'ani daga bakin annabi to kaga ko da akwai wani wanda yake mai basira zai ce maka karka damu zaka ce a'a ga wanda yake danye karam yaushe za ka je ka hadu da bauri-bauri ai ba za ka yadda da bauri-bauri ba sannan kuma ya sma'una alfaza suna jin lafuzzanta dama yadda yake furta kalma ya sa wani lokaci yake so a ringa kallon yadda malami yake yi wajen karatun Kur'ani ba wajen karatun rijalun wani sa'un ba wajen karatun Kur'ani za ka ringa kallon bakin mai karatun shi yasa in kana kallon manya-manyan talabijin na duniya za ga yadda waɗansu suke yi hakan ɗauki ainihin fiskansu da kyau to na gana mu talabijin ɗin na nan ma'ala kwaikwayo wanda za ga wani lokaci har haska bakinsa ake yi ana haska bakinsa fiye da yadda ake haska goshinsa balle a haska kansa wace irin hula ya sa kwarai da gaske ko a haska kirjinsa wace irin riga ko wani irin aiki ne a jikin rigansa ba wanda ake dubawa ba akan duba bakinsa yara su sun fi daukan wannan manya kan abubuwa da yawa ya kini masu kai dai in kaji karatun ma ka fahimta alhamdulillahi yaushe za ka zai kana ta tsura ido sai kaga yadda baki yake motsi misali alhamdulillahi rabbil alamin to kaga wani zai duba ya gani saboda inda ya garanti bai ci bakinsa ba ko ninganci bai ci bakinsa ba ko sayanci bai ci bakinsa ba ko jaranci kuma yana jin akwai harufan da ba su da kina arabiya ko to za ga abin ya fito to ko da ya ci bakinsa idan ya yi don za ka ji wani bafilatani in yana karatu wato yadda ka san rabo ko zai miyan rabo eh amma an san eh, menene ake kiransa yarbo ba san miyan yarbo ko eh kukan da bata gama nuna ba da danyanta haka sai a ji a yanko bayan an yanko sai a kirɓa ta tukunya sun aka kirɓa a tukunya ran da aka yi tuwon sabon dawa <laughs> eh, tsohon lokaci ana bayani wani ma zai ce kai yi bai taba cin wannan ba to an ka je ƙauyen ku ka tambaya yake yi in ka ba sau ɗaya eh, in ka tashi sai shan ruwa za ka ji sharaf to shi daɗin alkur'ani shi ne da farkon kai kuskure kowane irin yare kake da shi saboda akwai harafin da yake zaka samu a yaren ka babu to kana yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai a wayi gari yadda balarabe yake faɗa kai ma haka za ka faɗa shi yawan maimaita shi ne القرآن وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزاد منه تجملا إننا يوم ما يتأكي حقيقي نعم سبب لك سنة جل لفظ سيأيك فرتوى سنة كلو وكان ابن عامر مقدما فيهم كيسا سيكاو من الأبار يتي ابن عامر ابن عامر كيني عبد الله بن عامر الدمشقي الشامي yana ɗaya daga cikin manya-manyan makarantar ƙura'ani imamu shatibiya ambace shi cikin littafinsa shatibiya ya ambace shi saboda haka yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajirai na abu darda ya ce wa amma mashkusha shami da ne amirin wa amma mashkusha shami da ne amirin Da Makus na asham kasan ya ce daru ibini amir ya ce wannan gida ne gari ne na ibini amir shi ne wannan makarancin Kur'ani to haka allah baraka wata allah ya fifita waɗansu waɗanda suka yada karatun Kur'ani a duniya ibini amir yana daga cikinsu to haka allah yake yi kamar yadda a fagen hadisi waɗanda suka yada hadisan mazan Allah a duniya aka ji su imamul bukari Muslim Abu dauda da sauransu kuma ba su habbai ne to haka ma waɗannan kaga Ibn Amir da su Zakawan da su alkisa'i da sauransu nan ne aka samu su warshu su hafsu su kumbul da qalun da makamantansu wanda dukansu ba su habbai ne. to idan ka zo bangaren tafsiri nan ma ka samu ibnu jariri tabari ba sahabi ba ne kwarai da gaske ba sahabi ba ne saboda in ka koma baya sai ka samu babu littafin da yake harasai nasa ko tafsirin da ake kiransa muƙabbas na fina abbas ba ke rubuta ba yanzu kamar yanzu ne idan ka karanta tafsirin ibn jariri tabari ko kuma tafsirin as ko wani tafsiri haka kana iya cicciro maganganu inda aka kawo maganganun abu huraira bayanai na abu huraira inda ya fassara ayoyin kur'ani. don ka tara su cikin littafi guda kana iya ba da suna ka ce tafsiru abi huraira idan ka ce tafsiru abi huraira kowa zai ce tafsirin abu huraira amma sai ya duba written by ko kuma wane ne ya rubuta sai ya samu wanda ya rubuta shine malam ya haya bakin kasuwa malam ya haya bakin kasuwa wanda zai ce tabbi kasuwan gina kasuwan madina ko na makka to kaga sai a zo ana bincike sai a gano a ke bakin kasuwan bauchi ne bauchin ma central market ana ce malam ya haya bakin kasuwa a nan aka haife shi amma ba a nan yake da zama ba ya ce to ya yi zamani da abu kuraira ne yaushe ya tsallaka ya tafi har ya haɗu da abu kuraira sai ya ce aha shi ya sa cikin introduction duk littafin da mutum ya ɗauka yana da kyau a ce ya karanta mukaddima in ka karanta mukaddima da kyau sai ka karanta table of contents shine fihirisa sannan kuma sai ka karanta alkatima shine conclusion rubutun yanzu ana samun menene abinda ake kira kamar recommendation eh, recommendation ko observation ko wani abu na ta'id to a ƙarshe sai ka karanta in ka karanta sai ka karanta ainihin conclusion din wanda ya kunshi wannan kuma sai a dubi almaraji don ka duba wannan ana kyauta zaton ka samu catch na ainihin wannan littafi in baka da lokacin da zaka bi littafin shafi bayan shafi to lokacin da aka zo a karanta introduction ko mukaddima za a gane ga yadda aka rubuta littafin don zaka yi bayani ka ce ai na karanta maraji ne manya-manyan tafsirai wani lokacin ka faɗi sunayensu a yanzu ana son ka faɗi shekarun da Allah ya karɓi rayuwarsu a bracket saboda haka na karanta tafsirin ibnu jariri tabari ya sana kaza wa kaza na karanta tafsirin ibnu kasir ad-dimashqi ya fi sanati kaza wa kaza sannan ka ce na karanta tafsirin imamul bagawi wanda yake iktisari ne na tafsirin wani tuwufiya sana kiza wa kaza to sai na yi samari sai na ɗebo bayanan da abu kuraira radiyallahu anhu kawai ya yi dangane da ayoyin alkur'ani to dole sai ka gabatar da wannan bayani in ba gabatar da wannan bayani ba bincike kake yi ka kai ma malamin su babai zan da yake abu sokewa zai yi saboda ka gwada akwai cuwa-cuwa ciki zakaninka da zamanin abu huraira da nisa zamanin abu huraira mai yiwa ma labarin kasan kuma babu labarinta balle har a zo wani bakin kasuwa eh kwarai da gaske ina fata an gane da wannan shine to don haka waɗanda manya-manyan bayan Allah Allah tabaraka ta'ala ya sanya albarka a cikin karatuttukansu yanzu kamar littafin ahalari ne da su akimawi da su iziya ai yadda suka samu daraja sun yi suna kwarai da gaske da tafsirin jalalaini jiya ina karanta bayanin wani malami akan jalalaini ai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa waɗannan tafsirai suka yi suna ba yunkurin mutanen bane ba kokarin su bane haka Allah ta'ala ya sanya albarka akan littafin yasa suka wayi gari suna da tasiri to shi ma haka Abdullahi bin Amir a damashiki a shami wanda ya lakanci karatun babban sahabin nan Abu Darda radiyallahu anhu saboda haka da Abu Darda ya bar duniya shi ma sai ya kafa majalisarsa sai kasance duk wanda ya karatu a makarantansa ko kuma makarantar ta samu ɗaukaka a duniya ka kaf gaba daya daga wurare daban-daban ana zuwa wajensa tun da shi ya ga sahabin ya ji abin da ya ainihin yadda yake furta lafuzza kuma ya gani da bakinsa saboda haka duk wanda ya zo ya gani da idonsa saboda haka duk wanda ya zo shi ma zai amfani da waɗanda abubuwa guda biyu to wannan ƙarin bayani ne akan ibnu amir kamar yadda aka ambata eh aka ce hatta birnin damas ta samu ɗaukaka da shahara ne a zamaninsa a dalilin shi wannan kawari mahaddacin alkur'ani kuma makarantin alkur'ani abdullahi ibn amir ashami kulto malaike mai wannan littafi zai mana bayanin kin yace wa da'watun ila Allah ta'ala bi gairi hadha jihar. duk da wanda za a yi zuwa ga addinin Allah ba tare da irin waɗannan wahalhalu ba wa bi gairi hadhihi himma ba tare da wannan himma ba fa ma'aluha al-inhidar wal bawa to karshe tarwazewa za ya bubuwa su lalace yasa yake son malamai su zauna a waje guda dalilin da yasa malaman da za su zauna suna karantar da mutane harkokin siyasa ba nasu bane harkokin kasuwanci wanda za a zurfafa ba nasu bane domin saboda yanka shiga harkokin kasuwanci to dole tunaninka yana tafiya kullum kana lissafin kudi sai ka fara inna alhamdulillah sai ka ce wannan dubu ɗari sai a jaka ambaci kudi a ciki komai kana maganan kudi saboda ɗan kasuwa kullum yana lissafin abinda ake maganan riba da faruwa to balle harkan siyasa idan mutane za su yi ta'addabanka musamman ma siyasa irin ta yanzu sai ka ɗan kwaikwayi ƙarya kwarai da gaske sai ka ɗan ɗebo ƙarya haka ka ɗan wanke ta gari mutum baki kirin ne amma ka ce mutumin kirki ne jama'a ku zaɓe ki ko mafi yawan su mai wadara ne to don haka dole ne mutum ya tsaya mai da hankali ko da wajen karatu ne in baka mai da hankali ba ba zai zauna ba wajen karantarwa ma idan baka mai da hankali ba nan ma ba zai yiwu ba yanzu kullum haka zo karatu a ce baya nan kullum a ce baya nan to akwai matsala saboda wani ya riga ya kashe lokacinsa ya kashe abubuwansa ya riga ya ce lokaci kaza zai samu abu kaza a zuwa ce ba zai yi ba a ce baya nan to wannan yana daga cikin abin da yake kashe makarantu shi yasa malaman da suka yi kokari suka zauna a da zaman diris in an tuna su dole yi musu addu'a waɗanda suke karantar da Kur'ani da waɗanda suke bada da littafai malami zai zauna tun safe yana ba da karatu ba zai tashi ba sai a zahar ana a zahar zai shiga gida ya dan kwanta ya dan huta sannan ba zai fito ba sai la'asar bayan la'asar ya zai zauna ya sake ba da karatu zuwa magariba ana magariba zai dan zauna a masallaci suna cewa wai suna lazumi wani lokaci lazumi suke don a wancan lokaci tun da duhu ne zai ta subhanallahi subhanallahi karbi guda nasa karbi guda na babansa karbi guda na mahaifiyarsa karbi guda na wane ne waɗansu tsofi ya ta suka karantar da mu a da wayan aka yi sallah sai ka yi waɗansu subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ko 34 eh idan mutum ya yi karbi na farko naka karbi na farko na biyu sai ka yi wa babanka tarbi na biyu ka yi wa mahaifiyarka sannan tarbi na uku kuma sai ka fara rabawa ma duk wanda za ka raba masa wannan ne bai inganta ba amma ko ba komai an gwada maka muhimmancin iyaye da muhimmancin kanka da kuma zama domin ambaton Allah to za ga wasu ana sallan isha'i shikenan sai sai su koma gida kuma a lokacin damana zai je yi noma saboda ko da almajirai suna zuwa karatu ba a ba da sadaka kwarai da gaske ba kowa ne yake ba da sadaka ba ka zo ka ɗibi karatu iyaka ɗibanka ka kama hanya ka tafi abinka sai kuma Allah ya ɗora musu kana'a kwarai da gaske suna da wadatan zuci malami zai sa riga ya sati guda da riga in ka ga ya canza riga to zai tafi masallacin juma'a ne ko kuma zai tafi karban aure ko wani abu yana dawowa zai cire rigan ya nade ya ajiye ya dauki na zaman gida so sun dauki duniyan da sauke sai Allah ya rufa musu asiri amma mu yanzu yadda muka diba da fadi kaji mutum ya fito daga kauye amma sai kaga ya zo ya dauki rigingimun da suka fi karfin sa a binni duk ya addabe ku da ainihin kwaram da surutayya iri daban-daban da gunaguni da yawan kuka wannan mutanen da ba sa yin haka kuma duniya da kake ganinta inna ardallahi wasi'a wallahi kasan Allah tana da fadi arzikin Allah yana da fadi ko a garin ku ne talauci ya dame ka to ka bar kai hijira ka bar garin ku ka je wani waje ka nemi arziki inda arziki kake so in Allah ya kaddara da rabon ka za ka samu wajen bai maka ba ka sake komawa wani waje haka za ka yi ta yawo har ka rufa ka mutu in Allah ya kaddara ka yi kudin ka yi kudi in Allah ya kaddara ko ba za ka yi ba to haka za ka gama yawon ka ya duk garin da ya matsaye ka ba guna-guni za ka yi ta yi ba kama hanya ka fita ka bar garin ka tafi wani waje ka je ka nema kuma ka hala da addu'a to ilimi ba cikin sauki yake samunsa ba sai mutum ya dage kwarai da gaske saboda haka aka karantar da al'umma wajen da'awa kuma wallahu la yaqbidu ilma Allah baya karban ilimi intiza'an ya kwace a wajen waɗanda ya ba su ilimi inda har kayi ilimi Allah baya kwace ilimi sai dai kuma in babu albarka zai iya sanya ki ya zama shiririta kwarai da gaske abu guda ne wanda aka ce idan ka haddace ki baka yawaita maimaita ki ba zai samu matsala da Kur'ani da dukkan abin da mutum ya haddace in baka yawan maimaitawa to zai samu matsala amma in ka gani ka ce baka sani ba yana da wahala in ka sani ka sani kawai bayan da za a ce ka karanta Kur'ani suratul fatiha ka haddace suratul fatiha sai wata jarabawa Allah ya kawo maka sai ka manta haddan suratul fatiha sai aka kawo maka suratul fatiha din ka karanta da ka zo sai ka ce kai ai kai baka taba ji ba ba zai taba yiwuwa ba in ka sani ka sani ina fata an gani amma ka ce baka taba abin nan ba sai dai saboda mujiza na qur'ani kamar misalin kullum ana yawan maimaitawa ka ce ma wani ya karanta maka don karatu wani ya yi maka yafi daɗi akan kai kai da kanka ka saurari na wani ya fi daɗi to wani yadda yake tsarawa sai ka ji kamar an yaya ka ce sake maimaita mun ni ban taba jin wani yayi karatu irin wannan ba amma abin da ka sani ka sani a ce ka waye gari jahili gungurumi gaba ɗaya bayan kuma kai da malami ne Allah baya wannan amma kuma in kai kuɗi idan Allah ya ga dama kuma dare ɗaya zai tsaya taka ga masu mulki muna gani kwarai da gaske mutum zai zo yana yawo ana masa jiniya yana yawo da manya-manyan jifa-jifai sai ga an waye gari kawai yana yawo da manya-manyan fatoci a jikinsa shaddar mata kode kuma da za ga takalmi mai haske mai ɗan tudu haka sai ka samu takalmin ta cinye akwai takalma irin da da sai ga gefe abin da yadda ka san bakin gatari haka zai koma amma duk da haka yana jan kayansa za ka iya samun mulki ka wayi gari baka da mulkin za ka iya yin kuɗi ka yi fintin kau a kuɗi ka wayi gari babu kuɗin amma ban da ilimi sai dai kuma baka rike shi ba sosai a wayi gari ilimin baya da albarka malakin yaqbidu bi kabdil ulama wannan hadisi ne sai dai Allah yana karban ilimi ne da karban malamai malaman da suka shahara suka yi zurfi wajen ilimi sai Allah ya dauki rayukansu sai ga kuma an yi da wahala a samu wanda zai mai gurbinsu saboda wannan za ka samu kafin ya kai wannan matsayi ya ke kar arba'in ko hamsin yana karantarwa to ko ba zai yiwu wanda ya hau kujerar rana tsaka ya samu abin da wannan yake kar arba'in ko hamsin yana tarawa ba ina fata kun gane yadda abin yake haka abin yake to amma ban da samarinmu na yanzu kawai an cin loka da ƙauyenka ka zo karatun haya islami amma ƙarfi da yaje kana son a baka limamin garinku gaba daya kana son a baka shugaban malamai kuma kai baka zaya ma kai karatun yadda ya kamata ba kullum wujen kana ƙauyen filo a kaji amsawa da yake ya shafi eh to Allah ya kyauta za ga waɗanda suka kwana biyu suna samun waɗansu abubuwa na matsayi da martaba wato ba lokaci guda ba ne ba lokaci guda ba ne sai an dauki lokaci kuma ko duniya ma haka ne duk wanda ka gan shi a fagensa harkokin kasuwanci ko harkokin siyasa ko mulkin sarauta ko mulkin yayi a cibin din wani abu to wallahi ba rana zaka bane ya biya hankali ne to ne abin da malai yake so ya gwada mana wato abu darda tun da ya je da damascus yake karantarwa sai da ya kusan shekara talatin ko arba'in yana karantarwa har allah ta baraka wata ala ya karbi ransa saboda haka majalisansa an fara daga mutum hudu aka je goma aka je a ashirin gashi an wayi gari lokaci guda mutum dubu daya da wani abu kusan dubu biyu za a ce tun da ranar da aka lissafa wannan lissafi ne yana yi yiwa waɗansu waɗansuna da uzuri ba su zo ba to kaga ba rana tsaka ne kawai da ya zo mutanen nan suka taru haka ba shi ma sai da ya haƙuri to wajen nema ka yi haƙuri wajen bayarwa ka yi haƙuri Allah ya rufa mana asiri kalimatun wa mawa'ir tuktabu bima izdahar da waɗansu kalmomi da wa'azozi wanda abu darda yayi wanda ya cancanta a rubuta su da ruwan zinare li abi darda radiyallahu anhu mawa'izun wa kalimatu yana da wa'azozi da waɗansu kalmomi tun kake ala safahatil qulubi wanda ya kamata a ce a shafin zukata za a rubuta in aka ce a rubuta abu a cikin shafin zukata shine yadda ba za a manta ba kwarai da gaske mutum ya rubuta zuciyarsa kullum yana gani yana gani da idon basira Kauluhu, akwai wata rana yana cewa mali ara ulama ulama'akum yasabun wa juhalakum la yata'allamun yace ta'allamu fa innal alima wal muta'allima sharikan fil ya ce mali ara ulama ulama'akum ya yace ya ce naga malaman ku suna ta tafiya sahabbai suna ta tafiya sahabban annabi suna ta tafiya wa juhalakum la yata'allamun yace ce jahilanku kuma ba sa koya daga wanda suka tafi neman kudi sai wanda suka zauna kawai zaman banza suna ta taƙi a dabobi iri daban-daban da bakin hanya taɗin da ba zai musu amfani ba Ya ce na ga jahilanku ku ba sa koya Malamanku kuma suna ta tafiya ya yace ta'allamu ku masu hankali ku nemi ilimi fa al'alima alima wal muta'allima lalle da malami da mai neman ilimi sharika ne fil ajr suna tarayya wajen lada saboda haka da mu da ku muna tarayya wajen lada kwarai da gaske kamar yadda wanda ya wannan tebur kun ga yana tarayya da mu wajen lada masu daukawa ma haka wanda ya wannan kujera ma haka wanda ya aiko da kaza maganin mura ma haka eh saboda haka wajen karantarwa ana samun tarayya dalilin da yasa ka ga waɗansu idan suka gane malaman da suke karantar da al'umma ko a mutanen da da muka ambata sai ga wani idan ya zo ya fitar da zakanta na kayan amfanin gona kamar buhu talatin ko arba'in sai ya ce malam wani ku kai masa buhu goma liman a kai masa buhu goma to ba za su je suna roƙo ba malam wani an kai masa buhu goma buhun shinkafa buhu goma ya lissafa ya ga zai yi watanni goma ba tare da ya nemi shinkafa ba to Hata extra time tayin masu ya kara muku sai ya kara lokaci wancan shi kuma ɗan kasuwa ne ya fitar da zakan kudinsa sai ce malam wane na'ibi a kai masa dubu ɗari biyar sai ce shi kuma liman dokta a kai masa miliyan biyar a ai idan na hau kan miliyan biyar ina jin karni sha biyun dare ma zan bude darasi <laughs> domin na zama da matsala da yanzu kana jin mutumin da ya zo ya bada abinci wa malami ko ya bada abin masarufi wa malami ko ya rike masa wani bangare na rayuwarsa yana ta karantarwa duk abin da malamin da yake karantarwa idan Allah ya baki lada shi wancan mutumi baya da kamishin ne eh, yana da shi eh kwarai da gaske to haka duniya take cuɗe ne cuɗe ka dama wadansu za su ce mu muna harkokin kasuwanci Allah ya gata mala wallahi ba za mu samu daman ainihin zama ba amma duk abin da yake da muhimmanci da Allah a fala mana to waɗansu suna da kunya ba sai sun fala ba kullum kana kawo wato ko da matsala ba za fala maka ba kullum sai ai ta maka addu'a kuma karatu ya ta tafiya a ce mutane ku zo ku ta sauraro da ka zo da karka zo duk ɗaya duk malamin da yake tallafa masa wallahi da ku taru da karku tarun ya zo zai karatunsa saboda ba abinda zai jijjiga ki wannan kenan wa qawlu sana abu darda radiyallahu anhu yace wailun lilladhi ya'lamu marra wa wailun lilladhi ya'lamu wa la ya'mal sab'a marrat wannan an bambanta tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba yace wailun kalman azaba ta tabbata lillazi ya'lamu Eh, lillazi la ya'lamu marra ga wanda bai sani ba amma wailun din guda daya wanda bai sani ba kwata-kwata wa wailun sannan kalman azaba ta tabbata lillazi ya'lamu ga wanda ya sani wala amalu, kuma baya aiki da abin da ya sani sab'a marra sau bakwai hmm. wannan fasara ne na atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al a falata kilo. to amma bayan ka duba za ga kuma gaskiya wannan nasi da aka yi abin nan ya doke mu gaba daya farai da gaske mu almajiran yanzu da mu don faɗin ya fi yawa aikin baya da yawa kwarai da gaske wani lokaci sai ka ga mutumin da bai sa zalama a cikin rayuwarsa bai bai sani ba yana taka zanzan kamar yadda idan mutum ya duba rayuwar iyayensa da kakanninsa a da sai ga suna da taka tsantsan kuma ba su da ilimi na addini mai zurfi amma yanzu kai ka gane komai a waye kake amma tsiyarka ta fi ta tsohuwar mota kwarai da gaske kun ga akwai ganganci a ciki Allah ya sauwake wa qawlu sannan kuma Abu Darda radiyallahu anhu yace wata rana yace laula salatun yace ba domin abubuwa guda uku ba ma ahbabtul baqa sa'a yace wallahi da bazan so in dade a duniya na awa daya ba ina son Allah ya dauke rai na kawai huta zama ul hawajir ya ce tsananin kishin ruwa na zafin ranar nan idan mutum ya dauki azumi barai da gaske kusan an fi fifita yin azumi a lokacin zafi da kiyamun laili a lokacin sanyi saboda azumi a lokacin zafi ya fi wahala kiyamun laili a lokacin sanyi ya fi wahala musamman kana da duniyan kule idan ka shiga ciki irin kusan asuba ɗin na akwai wani mummunan sanyin da yake kalawa kana fitar da kafanka ɗaya daga cikin bargon sai ka ji kamayar ladan yana kiran sallah ka ce har lokaci yi amma lada ne na wallahi shi lokaci ma bai cika ba sai ya kiran sallah haka kawai sai ka ji kana wasan ladan alhali an samu lada ne mai kokari ne ma yake yin hasa ko ana tada ya kama ka ce kai amma waɗannan kullum shiga sallah da wuri su bari sai yan an tura mana wallahi da ladan da liman duk yan gaggawa ne sanyi ne fa yasa kafa da haka saboda baka son fitowa to a lokacin aka fi son aiki ya mun laili yake ba domin azumin da yake yi na nafila a lokacin tsananin zafin rana ba yace da zai so a ce ya bar duniya ya huta ta ji ba wa sujudu fil layl da sujadan da yake yi wa Allah cikin dare domin ka san kana son ka samu daukaka a duk fannin rayuwa gaba daya to ka yawaita sujada wa Allah lokacin da ba wanda yake ganin ka sai Allah za ka tashi ka yi sujadan ma matanka ban sani ba ‘ya'yanka ban sani ba wallahi da manyan mutane sun gane abin da abin nan abin sirrin da ke cikin wannan suka gyara halayensu suka yi adoptin din wannan to da ba mai taka su ko mai murkusa su sai dai in kaddara ko kuma kwana ya kare a ce ka kai ƙwalwalwan matsayi yanzu kamar kana shugaban kasa ko kana gwamna a ce uku da rabi din nan ka taki ko baka je kai alola ba ka sauka ka daga kafet din don kun san kafet din su ma ya fi katifanka kai talaka kafet ɗin ɗakin gwamna ya fi katifanka ngo ka yadda ba to ka nemi a gwada maka eh wanda kana takawa ka ji kaman kana nutsewa kaman ka faɗi don karka taki yin da kuma sai ka kwanta ka sabbacin ka haka to ka taki ka ɗaga dandamalin ko da yake tayal din ma fi na masallaci amma dai in ka ji kana shafa kasa da yayi yafi abin nan din ka ce kana gwamna ko shugaban kasa ko kana minista ko kana wani sarki mai kaho guda uku kwarai da gaske ka tashi ka faɗi ka yi sujada kana ya Allah ya Allah Allah ya gale ka ba zai taimake ka ba yana da wahala saboda mai saboda duk girman ka. duk fawon da Allah ya baka lokacin da ka fadi kai sujada dinan ka zubar da su gaba da ko ba wanda ya sani babu wanda ya sani to zai wahala a ce ka roƙi Allah wani a wace Allah ba zai baka ba amma za ka yi kai domin Allah ba sai ka hango danja ba mai kwarai da gaske a ce ka mallaki miliyoyi wanda za ka ɗauki miliyan ɗaya ka bayar kamanta kun san duk mutumin da zai dauki miliyan guda ya bada kyauta ya manta ba zai iya tunawa ba wannan yana da kudi amma ya tashi cikin dare ya fadi ya sujada ya ce ya Allah ya Allah kawai ko iyakacin man haka ya ce ya Allah ya Allah Allah ya san damuwarsa sai ga Allah yana so wake masa abubuwa Allah taimake mu saboda haka sujada annabi ya riga ya fala mafi kusancin lokacin da kake dab da Allah subhanahu wata'ala shine lokacin da kake sujada maza Allah ya ce to idan kun yi sujada ku yi addu'a ko ku roki Allah fa qaminun an yusajaba lakum lalle kun cancanci Allah ya amsa muku yasa ake son yawan sujada yace to ba domin yawan sujada ba da nake yi yace da zan so a ce na bar duniya wa mujalafatu aqwanin to sai ga wajen lingimi da zama da mutanen da yattaquna eh, yantaquna jayyida alkalam wanda suke ciccira suke zaɓen maganganu masu kyau su haddace su su kiyaye su kama yi taɓa a tsaye sama kamar yadda suke tsintan kamar yadda ake tsintan 'ya'yan itace waɗanda suke nunannu kun san kowa da idan aka zo aka ɗebo kanya da yawa ko aka taro da binai ko aka kawo tsada da yawa eh, ko aduwa ko gauɗe ko kuma kaɗanya da sauransu in aka zo da su da yawa a cikin kwando ko a cikin kwano za ga mutum aka sa masa sai ya zaɓi nan ya ɗan zaɓi nan ya zaɓi nan ko gyaɗa ne ma haka ke yi kana ɗaukan manya-manyan harka da haukan ƙanana ko ba ka ke yi ba to daman wannan zaɓe-zaɓen wannan yana nufin majalisa na ilimi kenan ba domin zaman da ake yi a majalisan ilimi ana amfanuwa ba shi da zai so a ce Allah ya dauki ransa ya huta waɗanda abubuwa guda uku kowane guda da yana da muhimmanci kwarai da gaske balle ya ce mutum ya hada balle ya ce ya hada kowane guda ɗaya ka ɗauka shi yasa bayan Allah su suna son Allah ya kara musu eh, rayuwarsu ne ko kuma tsawon rai ne Allah ya ba su tsawon rai saboda ayyukan alheri ba wai saboda su tara duniya ba rabi'an wa qawluhu radiyallahu an da fadin Abu Darda yace llaha ka annaka tarahu yace ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa domin saboda yafi tsoron Allah eh idan mutum yana bautan Allah tamkar yana ganin Allah ko Allah yana ganin sa to ya fi tsoron Allah tun zai tsaye yi mai kyau kwarai da gaske domin yanzu aka zo ka ce ga gwamna yana ganin ka ko karatu ne yin gwamna yana nan kusa za mu fi yin karatun lafiyayye eh. sai dai kuma <laughs> Allah ya sauke eh. shi ne ubudun laha ka bauta wa Allah ka'annaka tarahu kamar kana ganinsa. sa wa udda nafsaka fil mauta sai dai koyaushe ka rinka lissafin kanka cikin matattu in ka fita ba za ka dawo ba in dare ya yi ba za ka wayi gari ba in gari ya waye kana ganin ba za ka yammaci ba to wannan zai taimaka maka wajen rage sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka yace na gargade ka wa da'watal mazlumi to fa da addu'an wanda aka zalunta ka yi takabanban komi karancin zaluncin walam ka sani anna qalilan yughnika khairun min kathirin yulhika yace dan kadan da zai wadatar da kai yafi mai yawa da zai shagalar da kai don akwai wani in ya samu arziki dan kadan shine dan aljanna in ya samu da yawa kuma dan wuta ne domin saboda yawan za ta lalata shi wani shi kuma da yawa din bai dame shi ba ya san yadda yake sarrafawa to ka samu ɗan kaɗan mai albarka ya fi ka samu mai yawa wanda bai da albarka abin da yake nufi sannan kuma wa'an na lura da bula ka sani aikin nagarta ba ya lalacewa duk wani abu mai kyau ba zai taɓa lalacewa ba shi ne layadin lurabi wala walayensa. wa'an na isma kuma ka sani laifi idan ka aikata shi to ba za a taɓa manta shi ba in Allah ya ce a rubuta to a rubuta in ba gafarta maka yayi ba to akwai matsala to kowace sadara idan muka dauka akwai bayani kwarai da gaske khamisan nabiyar wa qawluhu wata rana kuma yace alhamdulillahi alladhi ja'ala al-aghniya'a yatamannawna annahum misluna inda al-maut wala natamanna annana misluhum hina idhin ma ansafana ikhwanuna al-aghniya yuhibbunana ala ad-din wa yu'adunana ala dunya nace godiya ta tabbata ga Allah allazi ja'ala al-aghniya wanda ya sanya mawadata ya tamannauna suna burin annahum misluna a ce su dinnan misalin mu ne indal mauti yayin mutuwa mu da bamu da komai domin duk wanda yake da wadata lokacin da ya zo mutuwa zai da na sanin me yasa ya tara dukiya saboda yana hango alamun tambayoyi kwarai da gaske yawan abin da ka tara yawan tambayoyin da za a yi maka hmm. Allah ya samu wani lafiya wala na tamanna annana misluhum hina izin yace mu kuma talakawa ba za mu so a ce mu misalin su bane a wannan lokaci yayin mutuwa saboda talaka a lokacin mutuwa shi yana ta munna yana jin daɗi yana ganin zai je lahira babu rigingimu da yawa amma talakan da banda talakan yanzu talakan yanzu kan dan hada rigima ne Allah ya sauwake ma an safana ikwanuna al Ya yace yan uwan mu Ya yace ba su mana adalci ba yuhibbuna na ala din yace suna son mu akan addini za su ce ku tai. mu kuma mun je mun rike wancan harka akar makallahu a ci gaba da karantar da mutane eh mu kuma mun shiga harkokin siyasa muna ta abin na ci gaba da mutane a ci gaba da karantar da mutane wa ya'aduna na ala duniya amma sun gama muna neman duniya kuma haushi suke ji Eh. da yanzu za a gani na hau jif ina zan zagaya wani zai ce ka gani malamai sun koma suna hawan jif mahasadi kawai mugu a kwarai da gaske a to meye na jin haushi kai ka hau jif kana ta ka ni ba zan hau ba Ta yi na samu dama abin da yake sama da jin ma hawa zan yi kwarai da gaske Allah ya ba mu arziki mai albarka mai yawa mai albarka to waɗannan bayanai ma takaddama min mawa'iza na kana min siyari alamin nubala sai tarjamatihi radiyallahu anhu wannan littafi guda ka dauko sadisan sai na kida yace ibnu adam fa il arda bi qadamika fa innaha an qalilin takunu qabra ibnu adam innama anta ayyamun fa kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk ya ibn adam aw ibn adam innaka lam tazal fi hadmi umrika min yawmi waladatka ummuk wannan wazi yake yace ya kai dan adam fayil arda yace ka taka kafa bi kadamika da kafanka in ka ga dama taka da kyau in ka ga dama ka fa an an kwana biyu za koma kabarinka ومن وفيها ومنها نخرجكم تارة أخرى saboda haka yanzu za ka taka kasa ka taka da kyau amma nan kwana biyu kuma to kana cikinta ya ce ibn adam kai dan adam innama an ta'ayyamun ya kai din nan kwanaki ne kawai duk wanda ya zo duniya da rai to yana tafiya ne bisa kwanaki kwarai da gaske kwanaki suna zuwa suna shudewa suna zuwa suna shudewa sun ga idan an haifi yara ana ganin kamar su abin nan manyan gobe ne ana tafiya a hankali kuma sai a zo su zamo kwarijai daga nan kuma sai a ce sun zamo dattawa daga nan sai a ce sun zamo tsofi daga nan kuma sai a ce sun gaji da duniya sai mutuwa kwarai da gaske ai ayyamun kwanaki ne kullama fa kullama zahaba yawmun zahaba ba'du to ka sani duk lokacin da kwana ɗaya ya tafi to wani ɓangaren ka ne ya tafi warai da gaske shi ya sa masu bazu da yana taya su murna ina ka kai shekara tamanin ana maka bazu yana taya ka murna in ka kai shekara tamanin me za ka yi kana jin za ka sake maimaita tamanin yanzu a duniya za a samu mai shekara 160 ko 150 ana samun waɗansu tsofi ba a san yawan shekarunsu ba amma sai ka samu mafiya yawa sai da yake waɗansu daga cikinsu gidadawa ne waɗansu kuma ba za su iya tuna komai ba amma sai ka samu ba sa wuce 120-130 eh hakan mahadi ne ka samu ire-iren waɗannan dabara ka yin kwana ɗaya ya tafi to wani ɓangaren ka ya tafi idan ka tura ka kai shekara talatin arba'in idan talatin kana walwala arba'in kana walwala in ka je hamsin ka fara jajewa kanta sittin nan ma jaje ne saba'in jaje ne tamanin jaje ne casa'in ya kamata a ce maka koma yi fari gaba daya amma abinda zai baka takaiti shine sai ga wani ɗan shekara tamanin casa'in amma duk wata irin tuwatu wanda ake yana ciki to yaushe zai tuba yaushe zai bari kowace barna yana ciki yaushe zai bari da ce ibn adam ya ce kai dan adam innaka lamta zalfi hada mai umri kai din nan ba za ka gushe ba kullum kana rusa rayuwarka matukan ka zo duniya min waladar ka umma tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife da mani sai sani nan wa kana izara ra'a janaza tsala. idan ya gagawa an zo da ita yana nasiha wa mutane ya kace اغدوا فإنا رائحون وروحوا فإنا قادون موئذة بليغة وقفلة واقعة كفى بالموت وائذة يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له لكي أقدو لكي كويسا مكوكي تتفيا فإنا رائحون مما منا بيوبايكو إن كنت في دسافة تزامدو يمّا kwarai da gaske domin idan ka gawa an wuce ba dariya za ka yi kowa bin nan ba yadda aka wuce da ita da wata rana kai ma haka za a wuce da kai kwarai da gaske in kuma ka zo karshen duniya kai takin duniya to a wajen za ka lalace yin ka mutu ba inda za ka je ba wanda zai daga ka ba wanda zai ne ka wa ruhu ku yi yammaci idan da yamma suka je yakan ce fa ga gaduna idan an wuce da gawa da yamma zai ce to ku sauka lafiya mu kuma da safe muna zuwa tunda ba san lokacin da za mu mutu ba ya ce bali baliga ya ce gawa da kuke gani wallahi babban wa'azi ne amma wa gaflatun sari'a mutane suna cikin rafkana nan da nan in kana son ka gane shine ka je wajen taziya ka je wajen taziya kuna zaune sai ka je wani buga shewa kwarai da gaske dalilin da ya sa aka ce wanda aka yi masa mutuwa ku bar shi ya zauna shi kadai ya za a zo a zauna ana ta tari ana abin nan waɗansu kuma da wannan suke amfani domin su samu connection kwarai da gaske yanzu za na mutuwa ma gwamna ko wani kwamishina in ka ga wajen mu dauki gwamna ma tunda kwamishina ba ya tabuka komai shi ma yana kokarin ya fidda kansa amma yanzu da za a yi mutuwa ma gwamna wato in kaga wajen abin zai baka zoro za ka je kana gaishe shi ma bai san da kai mabai abin nan kai kuma kana ta matsawa sai ya ganka dama akwai kwangilanka da ta makale ka gaishe shi ka sake gaishe shi ka ce ranka shi da dai ka gane ne ce na gane kama na ba kai ne malamin almajiran nan ba wanda ka fito daga filu ba ina gane ka mutanen garinku da lafiyarsu lafiya talautu shi ke nan. ka je ba don Allah ba ke nan mafiya yawa amma fa idan da za ka je ka ɗauki hoton ka ajiye randa da aka ce wannan ba shi ne gwamna ba idan an masa mutuwa ka je ka ga jama'an da suke zuwa ba don Allah yake zuwa ba da safe za a yi mutuwa a hanyar makabarta wajen dawowa ko abin da ma an fara mantawa waɗansu ma a makabartan zaga sun koma gefe suna ta taƙi suna ta buga waya hmm, shi yasa yake son a samu mai wa'azi mai zafi ita ya ku manya ya ku manya ya ce kuma zo kusa ya ku talakawa ku ja baya manya su za su saka gawa a cikin kabari ya kai mai girma gwamna ka ji tsoron Allah don girman Allah ka kama gawan nan kai za ka fara kamawa kasa a cikin kabari zai dai kama za ka gobe ba zai sake zuwa magabarta ba <laughs> eyi eh, ai dama abinda yake so a yi wa'azi a bakin kabari din a yi wa'azi ma kowa da kowa kafa bil mauti wa iza mutuwa ta isa ta zamo mai wa'azi ga kowa da kowa ana ya shafi kowa da kowa in malamai ne mutuwa wa'azi ne idan masu kudi ne mutuwa wa'azi ne idan masu mulki ne ma mutuwa wa'azi ne yan kasuwa mutuwa wa'azi ne farai da gaske in namiji ne ko mace kowa ma mutuwa wa'azi ne yaro ne mutuwa ba za ta zama masa wa'azi ba shi ba abin da ya dame shi yaro karami amma yanzu kai ka zuba ka gani da suwa ka saba yanzu ina suke a kowane layi duk waɗanda ka taki da su a cikin kowace irin harka yadda ka taki da su shekara da shekaru haka suke ba waɗanda suka tafi ba waɗanda suka ragu cikin matanka da 'ya'yanka da iyalanka da danginka da iyayenka da abokanka da abokan hulɗanka yana da wahala amma kaga yaro shi ba zai duba wannan ba ya sabul awwalu fal awwal sai ɗaya yana tafiya bayan ɗaya amma anan kaman yana gwada cewa kaman mutanen kirki su suka fi yin gaba gwarai da gaske domin a karshen duniya mutanen kirki su za su yi gaba wa yabqa al-akharu la hilmala waɗanda aka rage kuma wanda suka rage a baya su za su rage su kuma ba su da hankali don alhilm wato hankali ne yana fassara hankali alhilm al'ana yana daukan wato natsuwa don haka ce mutum bai da natsuwa bai da hankali ne kamar yadda Allah ce am ta'amuruhum ahlamuhum bihaza amhum qaumun hmm. ahlamuhum jam'u hil shine hankulansu su suke musu umarni da haka ko kuma rashin hankali ne تافعا وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب قيل وما تفرقة القلب قال أن يودأ في كل واد ما دنيا كنا neman duniya mu abin da muka sa gaba kenan in kaga mutum ya shiga siyasa kudi yake so harkokin kasuwanci kudi yake so alhali mutanen da ku suna kasuwanci ne don su samu abin masarufi in ka ga mutum ya zo yana noma kudi yake so ko ba ka bane karatun boko ma kudi ne karatun addini ma ya zo har islami ko wani ɗan sihidinsa e kudi yake so komi ya koma kudi Ya ce rarraban zuciya kenan saboda babu natsuwa hankalinka kullum ba a kwance yake ba kana so ka kamo kana so ka kamo nan kana so ka kamo nan kuma ba za ka kamo din ba mutuwa za ta zo maka tab wannan shine darasin darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh